to wannan shine irin me ake cewa kashedi da ya musu ko cewa ba wanda zai matso kusa da Zainab face na mai ajiya a wuyansa ta me ta kibiya wanda dai maharbi ne fa aqbala alaihi abu sufyan ibn harb to wuri ya dame ka san matashi da matashi ba a faye daidaitawa ba dole sai an samu dattijo idan matasa ne kaɗai ke magana to maganar ba ta faye gyaruwa ba yanzu dattijo ya shigo cikin magana shine Abu Sufyan ibn Harb sarkin Makka kenan ko wa kana qad lahika bil qaumi ya kasance ya bi su shi ma a baya wa qala lahu yace mishi yabna akhi yace ya kai ɗanɗan dan uwana ya kai amru kufa anna nablaka wannan kibaunaka ko abinan naka ka aje shi gefe wato wato mai da shi hatta nu kallimaka mai da mai da mai magana ina fata gane wannan yawa tattara kayan harbin naka ka sa a cikin ta ka duka aje ina so in ma magana fa kaffa anhum dan haka ya bari ya saurare shi fa qala lahu yace mishi innaka lam tusif fi ma sanata yace to kafin dai in yanke wani hukunci ya kai amru ina so in ga ya ma abinda ka aikata baka kyauta ba tabbas ka yi mana wulakanci ina ba ta an gane wannan kuma tabbas in ka kalli abin magana ta gaskiya akwai ɗan nau'in abin nan kaga dai ita zainab ɗin nan ba ɗiyar manzan Allah ce fa manzo sallallahu alaihi wasallam shine ya ji masa ciwo ya musu kata-kata a ce yau a zo a gaban su a wuce da diyarsa bayan su sun je sun sayo ƴaƴansu sun biya sun fanso su sun kawo kaga abin akwai dan nau'in mai kaman wani wato an musu wani irin galati ya ce don haka dai gaskiya abin da ka yi baka kyauta ba ka san shi babban in zai faɗi magana to zai gaya maka inda baka yi daidai ba ya ce to abin da ka aikata mana lamta sif baka dai dace ba baka kyauta ba falakar kharasta bi zainab alaniyatan ala ru'usin nas da ka tashi fita da zainab ka fito ne a fili a gaban idan mutane wa ko uyuna na tara idanun na gani wa qad arafat al jami'u jami'uha amra nakbatina fi badar kuma larabawa gaba ɗaya larabawan duniya sun sami labarin masifar da ta same mu a yakin badar wa ma asabana ala yadai abiha muhammadin sallallahu alaihi da abin da ya faru da mu ta hannun babanta ka dai san kwanan nan muka sha kashi daga hannun babanta to kuma ka zo kai mana irin wannan wulakancin ya kai amuru baka kyauta ba fa idza kharajta bibnatihi alaniyatan idan muka barka ka wuce da ɗiyarsa a fili kama fa'alta kamar yadda kai din nan ramatnal Kaba'ilu Biljubu ne. gaba ɗaya ƙabilun larabawa za su jefe mu cewa ai mu matsorata ne ma nan aka yi kaza aka yi kaza wa wasafatna bil hawani wad dhulli za a siffanta mu da kasawa da kaskanci farji biha dan haka yanzu farkon abin da mu yi da kai kamar da Zainab gida wastabqiha fi baiti zawjiha ayyaman ka ɗan aje ta a gidan mijinta na wasu kwanaki hatta idza haddasa nasu bi annana radadnaha har mu ji cewa mutane suna labari ai da aka zo za a wuce da ishima, qurayshawa sun hana sun sa an maida ta to kaga mutuncin mu ya dawo kenan fasullaha min ko fasullaha min baini azhuri da sirran to daga nan idan mutuncinmu mu ya dan farfado daga sumar da yayi to sai ka zara abunka cikin dare ka tafi da ita wa alhika ko wa alhikaha bi abiha ka kai ta wurin babanta fa malana bi haftiha anu hajatu mu ba mu da bukatar rike ta sai dai fitanta yana da alaka da mutuncin mu dan haka yanzu yadda za a yi ka dan rago mana wani sauran mutunci mai data gida idan labari ya bazu cewa mun yi gwarzantaka to sai ka zo ka fita da ita cikin dare wani aiki sai da tiyo hmm. yadda ya buɗa ɗin nan idan matasan ne buɗawa za ka san shi din nan kafin a kai gare ta an yi gawawaki to yanzu kaga dattijo ya shigo duk gaba ɗaya an yi maganin mutuwa gaba ɗaya ya kawo maganin mutuwa kenan ko dan ba abin da ake shirin yi a wurin sai mutuwa dan shi wannan balarabe akan kare mutunci to ko su nawa ne ya yadda su koma ga Allah to nan take dai faradiya amrun bi zalika amru ya yarda da wannan magana wa aada zainaba ila makka ya maida ta gida ثم ما an أن أخرجها منها ليلا بعد أيام معدودات to haka nan dai bai daɗe ba ya fito da ita fita irin na dare kamar yadda aka gaya mai bayan wasu kwanaki irgaggu wato an dai an yi kwanaki yanzu magana ta dan lafa ko magana ta dan kwanta sai ya fita da ita wa aslamaha ila rusuli abiha yadan biyadin kama ausahu akuhu ya je ya damƙa ta zuwa ga waɗannan ‘yan aike na babanta hannu da hannu kamar yadda ɗan uwansa ya gaya masa wane ne ba wane ne shi dai wa ya cika alkawari shi ma kanin ya cika alkawari su ma ‘yan aiken ba su ce to tun da abu ya dame bari mu koma ba suna nan a bayan gari suna jira abinda aka aiko su su zo da zainab to sai sun je da ita sahabin manzan Allah ke idan baka san sahabbai ba to wannan su ne sahabbai aqama abul asufi makkata ba'da firaqi zawjatihi zamanan to haka dai abul asi ya zauna bayan ya rabu da matarsa wani dogon lokaci yana nan shi kadai ba mata ya koma gauro kenan ko hatta idza kana qubayla al-fath bi ya rage kadan a ci makka da yaki kusan shekara 18 irin 20 din nan an dai dade kharaja ila shami fi tijaratin lahu shi dai ba ya da abin da ya sa gaba sai neman kudin sa nan take fita garin sham domin kasuwanci falamma qafala raji'an ila makkata lokacin da ya juyo yana dawowa makka wa ma'ahu iruhu allati balagat mi'ata ba'irin yana nan tare da wannan tawaga da ta kai raƙuma ɗari wa rijaluhu allazina nayyafu ala mi'atin wa saba'ina rajulan wannan karan mazajen da ke tare da shi sun kai ɗari da saba'in barazat lahu sariyatun min sarayar rasuli salawatullahi wa salamuhu alaihi qariban min almadinati kawai kwatsaf sai ga wata sariya wata bataliya daga cikin bataliyar sojojin musulmi sojojin manzan Allah suka afka masu nan kusa da garin Madina musulmi suka afka masu fa akhadhatil ira wa asaratir rijala sojojin musulmi suka kwace wa'annan raƙuma sannan suka sake kama mazajen a matsayin bayi walakin na abal asi afalata minha shi ko abal asi ya samu ya tsere falam tazfar bihi ba a samu kama shi ba ya samu ya kubuta ya tsere sai eh, kaga wannan shine na wancan yare na ku da kuke cewa lalle kwaro ne din to to lalle kwaron ne tun da kaga ana kawo mutane cikin irin wannan rugun tsumi a ce maka mutum ya san yadda ya fita to lalle ba ba ba wato ba ba sako-sako yake ba wato ya kai nan da ya samu ya tsere to bayan ya tsere din nan falamma arkhal lailu sudulahu istatara abul asib jun hizalan lokacin da da dare ya ainihin sako duhunsa abul asib ya rabe da yankin duhun dare ya raba ya lallabo wa da dakhala ya khaifan yatarqabu maimakon ya gudu gida ce ina an yaki yanzu aka fara ya sake dawowa garin makka ya tarqab yana dan taka tsantsan ko yana ɗan leke leƙe samu da cikin tsoro wa maza ya ci gaba da tafiya a garin madina ya ci gaba da tafiya ya shigo cikin garin madina hatta wasala ila zainab ba inda ya zarce sai wajen matarsa kai akwai maza mala inda ake neman ka amma a ce nan za ka kutsa kai akwai mazaje akwai wanda da gaske suke yi ya kutsa kai kuma ba inda ya tsaya yana boye boye sai da isa ga matarsa jara biha ya nemi kariyar tafa a jaratu ta bashi kariya ai an san ijara ce ni wana na ba wana kariya yanzu wanda ya taba shi ni ya taba wanda ya ci mutuncinsa mutunci na ce yana karkashin kulata ya nemi ta bashi wannan eh, kariya ta bashi kariya to ana haka walamma kharaja ar-rasulu salawatullahi wa salamuhu li fajr gari ya waye tunda cikin dare ne ko manzo sallallahu alaihi wa sallama ya fito sallah wato sallar safiya wastawa qa'iman fil mihrabi haka dai manzo Allah ya tsaya a wajen wato wajen sallah wajen liman wa kasura ko wa kabbara lil ihrami wa kabbara an bi takbirihi manzo sallallahu alaihi wa sallama ya kabbara sallah mutane suka kabbara sallah sarakat zainabu min saffatin nisa'i zainab sai ta kwalla kara daga can baya ta daga murya shine wato bin nasarakat nan ba ihu irin wancan ba irin da ta daga murya sosai yanda kowa zai ji tana can sahun mata sahun baya wa qalat tace ayyuhan nas an fa kabbara sallah jama'a ayyuhan nas ya ku mutane ana zainabu bintu muhammadi ni ce zainab yar muhammad wadda kuke jin murya ta yanzu wa qad ajartu abal asi wa kada ajartu abul asi fa ajiruhu ni zainab na ba abul asi kariya gaba ɗaya kuma ku bashi kariya na bashi ainihin tsaro kuma ku bashi tsaro jaba mun ji wannan magana shikenan ta jaba kinta ta shiru me wannan zai nuna maka da mata ake sallah amma yanzu sai a wani saka labule ko sallar mata sai da azumi shi ma da azumi sai a sa labule ka rasa daga wani addini aka samu wannan ra'ayi ne fa mutum zai ga ya dace a masallaci ce muna ba da shawara malam muna ba da shawara a sa labule ya ce haka ne sai kuma a sa labulan saboda rashin sanin addini eh wai nan ana ga an yi abin arziki wani ma har ya taimaka ya sayi labulan a kwarai kuwa a ce a sa wai za a raba mata da maza a wani addini ba dai na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam su matan ne suke rufe jikinsu ko kawayoyo ba abin da za ka gani na ba ta gane wannan ai barin kashi a ciki baya maganin yunwa mu koma addinin manzan Allah mana mu zauna lafiya asali ma in za mu gina masallaci masallacin da muke ginawa ka rasa inda za mu sa mata to masallaci kamar kurkin kaji ina za mu sa matan namu kuma duk lokacin da za a yi ta karatu ba matan mu a wurin mu kadai muke karatu yanzu ka ɗau karatun nan ka je wa matarka da shi ko a kasar ka je da shi gani take ka kawo ne don a zage ta idan ko kai kake karatun da kanka yadda ka gane haka kaje kana karanta mata sai haka ta ce to gama wazin ina jin ka amma idan karatu aka zo ga ta ga ka aka zo bulala ta fyaɗe ka ta ji daɗi ita ma an jima bulala ta fyaɗe ta ka ji daɗi to idan kun koma gida kowa sai ya san inda yake ya kamata ya gyara dan a tafi tare wallahi jama'a ba ran da za mu yi addini lafiyayye sai ran da aka wayi gari ga mu ga matanmu ake karatu amma in dai za mu tattara mata cikin gida to akwai matsala shi yasa kaga har yanzu abubuwa suna murde mana to kaji ko masallacin ka zo da shi ka ware wata katanga kace ga masallacin mata a can za a ci gaba da zuba adashi ana labari ko da ka ba ta littafi mace kuma kai baka san mace ba tana can tana harka adashi sai masallacin ya koma wurin adashi ana karatu nan suna adashi ana karatu nan suna fira dole a waye gari muna kallon su muna ganin abin da suke duk wanda bai yi ba daidai ba duk wanda ya aikata abin da ba shi yace kai dakata kai wane da haka za a tattaro jama'a a waye gari tare ake addini amma ina kaga dai mata da su ake sallah ta fito sallah asuba tana sahu tace kai mutane ku saurara ina da jawabi kowa ya saurara ni ce Zainabu yar Muhammad Abul asiya ne mu in bashi mafaka na bashi mafaka kuma ku bashi mafaka falamma sallama annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama min as-salati to ta dai manzo sallallahu alaihi ya sallama sallah iltafata ila an-nasi wa qala nan da ya juya wurin mutane yake cewa hal sami'tum ma sami'tu kuna gano wannan karatu jama'a jama'a kun ji abinda kunne na ya ji qalu na'am ya rasulullah kace mun ji ya manzon Allah qala yace wallazi nafsi biyadihi ina muku rantsuwa da Allah wanda raina ke hannunsa ma alimtu bi shay'in min zalika wannan abin da kuka ji wallahi ban san shi ba hatta sami'tu ma sami'tu sai da naji abin da kuka ji abul as ya zo yaushe ya zo ya aka yi ni ma yanzu na san da labarin to amma a cikin shari'ar mu ta musulunci kuma wa innahu yujiru al muslimina adnahu musulmi karamin cikin suna na iya bada mafaka nan ba karami a shekaru ba ba yaro karami ba a'a karami a matsayi misali wanda ya shine ƙasa a wajen matsayi in yace na ba da mafaka ga wani mafakar ta ba haka nan manzon Allah ya faɗi ba wai sai babban mutum ba a'a ko karamin cikin musulmi yace na ba da mafaka ta ba to tunda Zainab ta ce ta ba da mafaka to mafakan nan fa ta badu sun man sarrafa ila baiti manzo sallallahu alaihi wasallam ya kama hanya ya wuce gidansa nan ba sai na dogon magana ba da lokaci manzo sallallahu alaihi wasallama sai da ya rantsi cewa bai sani ba saboda kauce ma zargin mai zargi saboda akwai waɗanda ko kana neman su da alheri su kuma kullun neman ka da sharri suke to musamman kuwa ce maka wannan wani mai addini ne to ne ma ake addu'a ma ake yi fata ake danyi wani tintibe a samu abin da za a barbada shi a wulakanta shi wannan kusan ka ce ba mu da abokan gaba sai malaman mu. na ba ta gane wannan na mai wancan baiti ya ce menene eh, waljuhalu da ahalin ilmi a adau su kullun jahilai abokin iyayyarsu shine malami ya za a yi wani ce ai malam wane ma ka yayi kullum fa yana zuba alheri yana ga alheri amma rana ɗaya da ya tuntun ya shiga uku haka abin yake to wannan ya samo asali saboda ya san za a iya samun mai. cewa ai dan sirikinsa ne ai dan kaza kaza ko ba haka ba nan take ce wallahi maganan nan ni ma yanzu na ji ta ban san da ita ba yanzu yadda kuka ji danyar maganan nan sabuwa ni ma haka na ji ta yadda ta shiga kunnanku ni ma haka ta shiga kunne na wa innahu yujiru min almuslimina adnahu ko a yanzu yawa thumma sarafa ila baitihi ya ne shiga gidansa wa qala li ibnatihi yace wa diyarsa zainab akrini masawa abul to tunda abul ya sauka a wurinki a matsayin bako ki mutunta wajen zaman sa ki mutunta inda zaki aje shi ki kyautata masa wa alami sai dai ga wani karatu ki sani annaki la tahillina lahu baki halatta gare shi ba ana gane wannan domin an riga an rabu thumma da'a rijala sariyati allati akhadat al-ira wa asarat ar-rijala nan take manzo sallallahu alaihi wasallam ya kira wa'annan wannan runduna wanda suka ainihin kama raƙuma suka kama mazaje wa qala lahum yace musu inna hadha ar-rajula minna haythu kada alimtu to abul asi dai mutum ne matsayinsa a wurin mu dai kamar yadda kuka sani na farko dai dan ne na biyu kuma sirikina ne wa kada kastun malahu kun kwace masa dukiya fa in wata ruddu taruddu alayhi idan kuka kyauta kuka kyautata kuka maida masa dukiyarsa kana ma nuhibbu wannan ne abin da nake so ku yi wa in abaitum in ko kun ki ba za ku yi ba fa huwa fayullahi alladhi afa'ahu alaikum alladhi afa'a alaikum wa antum bihi ahqqu to wannan wata ganima ce ta Allah wanda ya kwararo maku kuma ku kuka cancanta da shi idan kuka ce ba ku yadda ba ba laifi akan ku ba dole bane ana gane wannan ai amma in kun kyauta ina son a ce kun kyauta kun maida mai dukiyarsa qalu suka ce bal ruddu alaihi malahu ya rasulullah ya manzan Allah tunda ka shigo za mu maida masa dukiyarsa falamma ta ali akhdhihi kalulahu lokacin da ya zo karɓar dukiya sai suka fare mai wa'azi Susuwa sauran musulmi suka fare mai wa'azi suka ce ya abal as ya kai abal as innaka fi sharafin min quraish kai mutum ne mai mutunci cikin qurayshawa wa anta an ammi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kai dan baffan manzon Allah ne da kaga sun haɗu can da abdu shamsu ɗin wasu ruhu kuma kai sulikin manzan Allah ne fa hallaka an tuslima shin me zai hana ka musulunta wa nahnu nanzilu laka an hadha mali kullihi idan ka musulunta zamu kyale maka dukiyan nan gaba daya fatan'imu bima ma aka min amwali ahli makkah wa tabqa ma'ana fil madina tunda matarka tana nan ka samu ni'imtuwa da dukiyan mutanen makka dukkan haukanta gaba ɗaya. kai kuma ka zauna nan tare da mu a madina sai dai su ji labarin kawai ka zama namu ya ka gani suka kawo shawara faƙala ya ce bi isa ma da autumuni haka ne ba an abda ajiniyar jadida bi gadaratin ya ce amma tir da kalma haka fara shi ne bi isa tir ya ce tir da abin da kuke nema na da in yi idan ma zan shiga cikin musulunci in fara addini na da ha'inci amma tir da shawarar da kuka kawo tir da wannan jama'a wannan fa'ar ne ne jama'a mushriki ne jama'a ba musulmi bane amma bai yadda ya fara addininsa da ha'inci ba kaga wannan in ya musulunta ai magana ta kare idan musulunci ya dora inda yake dan dama already lafiye ne dama an samai a lafiya idan musulunci ya dora ai ya ce wannan shawara da kuka bani in danne kudin mutanen makka in ci gaba da addini sabon addini to tir da wannan shawara maza abul as bil iri abul ya tattara raƙumansa da aka bashi ya gaba wa ma alaiha da abin da ke kanta na dukiya ila makka ta kuma makka kwabansa sa bai ciwon kai ba ma balaga ha yana zuwa garin makka adda li kulli haƙƙin haqqin duk wani mai haƙƙi sai da ya tabbata ya bashi haƙƙinsa sun mag'ale ya ce ya ma'ashara ƙuraish ya ku taron ƙureshawa hal baqiya li ahadin minkum indi malun lam ya'khudhu shin akwai sauran wanda yake da dukiya a wuri na bai karɓa ba wanda ya bani in mai kasuwanci gaba ɗaya suka ce la ka ba kowa dukiyarsa waje wajazakallahu anna khairan Allah ya biya ka Allah ya saka maka da alkhairi Kada faqad ka wafiyan kariman tabbas abul asim mun same ka mutun ne wafiyan mai cika alkawari kariman mutum ne kai mai mutunci kala ce ama wa inni kad faitu lakum huquqakum to yanzu tunda Allah ya sa na ba ku haƙoƙinku fa ana ashhadu Allah la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah ce ko da ka gamma a musuluncin nan ba tsoro ya kawo mu ba an gane ai ba a zare mana ido muka musulunta a'a mu muka ga dama muka shigo a kaga shine akai yace musuluncin da kuke so ai ba ai kuma ya tattara dukiyarsa ya sa kai ya gaba ma zai musulunta to dan Allah zai musulunta yace wallahi ma mana'ani min al-islam inda muhammadin fil madinati yace wallahi ba abin da ya hana ni musulunta a wajen muhammadu a can madina illa khawfi an tadhunnu anni inma aradtu an akula amwalakum kada ku yi tsammanin manufata na musulunta ne dan in canya dukiyarku falamma addaha Allahu ilaikum tun da yanzu Allah ya dawo muku da dukiyarku ka ji wani tauhidi bai ce na dawo muku da dukiyarku kuna gane wannan addaha Allahu ilaikum Allah ya dawo muku da dukiyarku ta zo hannunku wa faraktu zimmati minha yanzu na riga na sauke nauyi aslamtu na musulunta thumma kharaja hatta kadima ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam nan take tattara ina sa ina sa ya koma wajen manzon Allah fa akrama wifadatahu manzo sallallahu alaihi wasallama ya karrama karbarsa ya bashi wurin zama ya mutunta shi ya girmama shi wa radda ilaihi zawjatahu manzo Allah ya maida masa matarsa wa kana yaqulu anhu idan manzo sallallahu alaihi wasallama yana so ya magana akan abul asi sai ya ce haddathani fa sadaqani abul asi yayi min magana ya gaya min gaskiya al'amari wa wa'adani fa wafali yayi min alƙawari zai dawo min da diyata kuma ya cika alƙawari yadda ya dauki alƙawari wannan shine sahabin manzon Allah Abul Asi ibn Rabi'i idan Allah ya raya mu mun kai rana ita yau za mu tashi kan Asimu ibn Thabit insha Allah ta'ala subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh